Ni ne naku kamar kullum Abba Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Farida na murmushi ta kalli Mujahid ta ce, Ina yi ne dokto Mujahid ya mayar mata murmushin ya ce lafiya lau Farida kwana da yawa. Ta ce alhamdulillah aiki ya ce lafiya lau dama a zariya kike. Ta ce eh, a nan yake. Nake yake da kai ya ce masha Allah. To ya mai gidan ta ce yana lafiya lau tare muke yana waje. Mujahid ya ce to masha Allah iman dai sai kirkirar murmushi take tana kallon Farida. Farida ta ce yaushe kika ce ma za ki koma Kaduna? Iman Tauro Ido ta ce nan da sati ɗaya idan Allah ya yarda. Farida ta ce amma za ki zo gidana aiko? Iman ta ce e, zan ce yaya ka ni. Ni ki ba mu adres. Farida na murmushi ta ce to ban nan ba ki. Iman ta ce na bar sa gida bari ki bani naki ni sabin a wayar yaya. Daga haka ta karɓe wayar hannun Mujahid ta miƙa mata. Farida ta amsa ta sa lambar sannan ta miƙa ma Iman. Iman ta amsa ta yi lambar da anti Farida sannan ta ce na gode anti sai kin gani. Farida na murmushi ta ce to na gode. Iman da haka ta yi mata sallama ta yi ma Mujahid ma sallama sannan ta bar wajen. Iman ta ci gaba da ɗaukan turarurrukan da take so. Mujahid abinta da ido har ta jiyo suna haɗa ido ta turo baki ta yi gaba ta bar shi a wajen. Murmushi ya yi yaba bayanta suna isa kaunta ya biya kuɗin. Abubuwan da suka siya gaba ɗaya aka kai musu mota. Har suka isa gida babu wanda ya ce komai cikin motar ya fakin yana kallon ta ya ce, Ke ba ki ji kunya ba da kika ce mata wajen matata kika zo? Ko kallon kallonsa Iman ba ta yi ba ta ɗaule da turaruka da body cream. Sai brush da toothpaste ɗinta za ta fita motar ya ce, za san mutu kika zo yi gidana. Ita dai ba ta tsaya ta saurare shi ba ta wuce ciki. Ya fita a motar ya tafi ya kulle gate ya shiga cikin gidan da Red sama iman ta wuce. Ta tadda safina tsaya a korido idan ta yi jajir saboda koka. Da alama da ya jiran haurowanta sama take tunda suka haɗa ido iman ta ɗauki kai fuska ɗaure. Safina na kallonta da kyau ta ce mijina kika yadda aka aura miki dai ko? Iman ta juya tana kallonta ta ce mu dai malama. Tana faɗin haka ta maza ta shige ɗakinta ta samu kulli. Zuciyar Safina ya dinga tafarfasa tana tunanin me za ta yi Iman ta ji sauƙi. Wani murmushin takaici ta yi ta juya ta koma ciki. Mujahid na shiga falo ya fi doyarsa da ke ringin ya ɗan yi jim yana kallon sikirin ɗin lambar dadi ne zauna ya sannan saman kujera sannan ya ɗaga kai ya kai kunne murya can ƙasa ya sallama dadi ya amsa daga ɗaya ɓangaren ya ce ya kuke muhammad mujahid ya ce alhamdulillah abai na yi ni dadi ya ce lafiya lau diza za su kai ma iman kaya can gidan naka ina makullin gidan yake mujahid ya ce insha Allah zan kawo makullin abba dadi ya ce shikenan Hadiza ta ce ba ka ɗaukan kiranta saboda mai mujahid ya murmushi sai dai bai ce komai ba dadi ya ce kar ka damu ka ɗauka kaji. Maybe ranar Lahadi ma za su je tare da inna. Mujahid ya ce to Allah ya kai mu na gode dadi ya ce ba matsala dai ko. Mujahid ya ce insha Allah. Dadi ya ce idan akwai wani abu ba ka sanar min. Amma ka san umarka an kwantar da ita a asibiti kuwa. Mujahid ya shigo da farko sai kuma ya ce ban sani ba a ya ce alhamdulillah da sauki zan sa za a leta za a sallamo su. Mujahid ya ce to Allah ya sawaki na gode abu dadi ya ce madalla daga haka ya katse wayar. Mujahid ya dalin nambar umma bayan wani lokaci ta ɗauka a hankali ya gaishe ta ta amsa. Ya ce ashe baki ji daɗi ba. A tagace ta ce wannan ba matsalar ka bace Mujahid. kuma shirin da ka ji na maka ba yana nufin na kura da aurenka da tsinanniyar sauran ciwon nan ba ne. Insha Allah ina ƙara jin sauƙi zan taho zariyan. Aita ta ƙare duk uban da zai faru sai dai ya faru. Amma wallahi ba za ka yi aure da 'yar Aisha ba inda ina da numfashi a duniya. Kai kuma babu raina ba za ka yi ba, don ma ka ji da kyau. Kwata-kwata ban amince ka haɗa daki da ita ba. Tana gama faɗin haka ta katse wayar. Mujahid ya fi minti goma zaune kan shi a jingine da kujera ya lumshe ido. hankali ya miƙe daga ƙarshe wuce sama ɗakin safina ya shiga ya same ta tana zuke jaka bayan ta ciro hijab ko kallonsa ba ta yi ba ta saka hijab ɗinta ta ɗaga turoli ɗinta tana ja ta nufi kofa ya ce na zaki ganin ba ta da niyyar tsayawa balle ta ba shi amsa ya fusgo ta fashe da matsanancin kuka kamar jira take ta ce ka kyale ni mujahid zan wuce Don wallahi ba zan zauna da yarinyar nan ba ba zan zauna ƙarƙashin inuwa ɗaya da ita ba na tsane ta na tsane ta katse ta ya ce kin tsane ni kenan ko ya yi kyau to shi kenan kada ki sake dawowa gidan nan da sunan wucewa gidan kotu inda kika wuce kam a bakin aurenki kin ji na rantsi da raka ya sake ta ya fice daga ɗakin ta bi shi da kallo baki buɗe lokaci ɗaya ta zube ƙasa ta dinga koka kamar ranta zai fita bayan makarba da take always ɗan abinci mujahid ya shigo gidan ko kaɗan bai yarda damuwar da ke tattare da shi ya bayyana a fuskar shi ba. Sama ya wuce ya sa makulli ya buɗe kofar ɗakin da Iman take ya same ta saman dodoma. Ta idar da sallah. Ya ji mata leda ɗaya ya ce ɗazo ba ki sha magungunan ki ba saboda me. Shiru ta masa ya ce Iman. Ta ɗauke kai ta ce ni ai lafiya ta kalau. Ya fi sakan goma yana kallon ta sannan ya juya ya fita miƙewa ta yi da sauri ta nufi kofar ta. ta kasa kunne ta ji ya buɗe kofar ɗakin safina ya shiga ta baki ta ta koma ta zauna gefen gado fuska a ɗaure zaune ya samu safina a kasan ɗakin ta jingino da kanta da gado ga wayarta a gefenta kana ganin ta kasan ta gaji da kuka ya ajiye da hannunsa ya karasa ya zauna a gefen gado ya ce kin yi sallah bata ko kalle shi ba balle ta amsa ya ce bari mi magana safina Still bata ce komai ba wasu hawaye na zubo mata. Ya kasa da murya ya ce yanzu ya kike son a yi safina. Ta daga kai tana kallon shi cikin ruwan murya ta ce, Da gaske nake mujahid ba zan iya zama da yarinyar nan ba a gidan nan. Ya dan yi shiru sannan ya ce to shi kenan sunanta iman ba yarinya ba. A mugun fusace ta mike ta ce ko me ya ɗauki kansa ya ce Idan ba za ki iya zama da Iman ba, ba za ki iya zama da ni ba kenan ai. Wani kuka ta sakar masa tana kallon shi ya miƙe ya isa gabanta. Ya kama ta a hankali ya ce, Zan raba muku gida, ke sai ki zauna a nan ita kuma. Ta wani zaro ido da ƙarfi ta ce ka raba mana gida. Ka raba mana gida don ka ji daɗin cutata ko? To wallahi ba zai yiwu ba. bai san lokacin da ya murmushi ba ya ce to ba za raba ba don kada in cuce ki amma na son dan Allah ba da ni ba ki kwantar da hankalinki mu zauna lafiya gaba ɗaya ba zan taɓa ba iman damar ta raina ki ba Polis na ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. Wannan mu ne gaba ɗaya. Ba na son kina kuka don sai na ji kamar ni ne mai laifi. gaba ɗaya ba mu taɓa tunanin hakan zai faru ba kowace ce za ta shigo gidan nan fa a bayan ki take kin sani to me yasa kike damun kanki kuma duk yanda kika ce a yi ka za a yi don haka ki hakuri matata rungume shi ta tana kuka sosai ta ce wallahi kishin haɗa ka da wata mace nake ji nake kamar zuciyata za ta fashe saboda kishi ya rufe bakinta ya ce a ba za ki raba ni da kowa ba da haka dai mujahid ya dinga lallaba safina har ta ɗan hakura ta ci abincin da ya shigo mata da shi duk lokacin isha ya yi ya mike ya fita ɗakin zuwa masallaci wannan karan dai yana ganin zai ɗan huta da koke-kokenta ko hankalinsa zai kwanta ya ɗan samu sauki ya tsani kukan mace Yana dawowa masallaci ya sami ta falo ta yi jigumshi dai ya san yana tausayinta sosai kuma babu abin da ya fi irin wannan aure ciwo domin ba ta shirya wa kishiya ba kawai a mata kuma wacce tun asali ba sa shiri. Ya karasa falon ya zauna saman kujera kusa da ita ya ce kin yi sallah shiru ta yi ba ta ce komai ba. Fuska babu walwala ya kalli mubi ɗin da ake a TV ya ɗaura mata ya ce barin kai miki wannan series ɗin naki da kike kallo kullum. Da za ka canja tashar ya jawo ta jikinsa a hankali. Wani sabon hawaye ne fara sauka idan ta yi ce ba na son hawayen nan naki safina. Yanzu ba za ki haƙura ba don Allah ko don soyayyar da muke da juna. Cikin rawar murya ta ce ai na ce maka na haƙura ya yi fekin goshinta ya ce. To har kika sake kukan nan ɗaya eh, zan san baki haƙura ba. Daga masa kai ta yi ta yi lamon a jikinsa suna ta zaune a haka har kusan ƙarfe goma. Jin taku a stairs Mujahid ya daga kai da sauri suka yi ido da Iman. Ɗauke kai Iman ta yi safina na jin tafiyar ta ta ƙara shige masa. Iman bata sake kallon su ba ta wuce kicin rike da takeaway ɗin da ya kai mata ɗaki. Tana ajiye ledanunta ta jingina da Kabinet ɗin kicin ɗin zuciyarta na bugawa. ta fi minti biyar sannan ta fito ta wuce sama da sauri ba tare da ta yadda ta sake kallon su ba. Mujahid ya bi da kallo gefen ido sha ɗaya saura Mujahid ya tafi sama tare da safinar bayan an gama siris ɗin. Ya bude mata ƙofar ɗakin ta yana kallon ta ya ce good night. Shiga ɗakin ta bata tanka mishi ba ta nufi kan gado ta da ciki ya bi ta da kallo sannan ya rufe ƙofar a hankali. Safina ta silalo daga saman gadon tana kuka kamar ranta zai fita. Wato a ɗakin iman dai zai kwanaki nan yau. Tunanin hakan ya sa ta ji kamar ta kurma ihu ko za ta samu sauƙin zafin da zuciyar ta take. Mujahid ya bude dakinsa yana kallon ciki ganin iman ta kashe wutar ɗakin ya laluba switch ɗin ya kunna. Kwance ya ta rufe harkanta da farko, ya rufe kofar ɗakin ya rage kayan jikin shi ya shiga bathroom. Wanka ya fito ya saka kayan bacin shi sannan ya kashe wutar ɗakin. Ya karasa kan gadon ya cire blanket ɗin jikinta. Murya can ƙasa ya ce, Kin yi alwala kafin ki kwanta? Duk da iman na jin sa ta ki cewa komai idan ta rufe ya kai hannu fuskar ta ta miƙe a fusace ta ce, Me kana fara bacci za ka shigo min ɗaki ka tashe ni. Ya dan shafa kai ya ce dama shigowa na in ce miki sai da safe ki tabbata kin sha magungunan ki. Tana kallonsa da idanuwanta da suka yi waje ta ce na zaka. Ya ce wajen matata da kika zo hutu wajenta. A can zan kwalhaba kanwata. Bai jira cewar ta bai juya ya nufi kofa ta bi shi da kallo kamar idanuwanta za su yi magana. ko kyaftawa ba ya fita ɗakin ya kulle kofar a hankali ba tare da ta yi ƙara ba. Iman ta cire bagon jikinta ta sauko daga kan gadon da sauri. Iman har ta isa kofa sai kuma ta dakata. Ta durkushe ƙasa ta haɗe kai da gwiwa lokaci ɗaya ta fara kuka tana jin zafi a ranta. Ta fi minti goma wajen kafin ta miƙe a hankali ta koma saman gado ta takure waje ɗaya. Ta rufe fuskarta da fulo tana shasheka har karfe ɗaya ba ta yi bacci ba. Daga ƙarshe ta miƙe a hankali ta shiga bathroom ta ɗauro awala ta fito. Ta shimfiɗa dodoma ta ɗau hijabi ta fara sallah. Ba ta san iya lokacin da ta ɗauka ba tana sallah. Daga ƙarshe ta kwanta sannan saman dardumar don har rufewa ta yake saboda bacci. Lokaci ɗaya kuma baccin ya ɗauke ta da asuba mujahid ya buɗe kofar ɗakin a hankali ya shiga ya kulle. Sannan ya kunna wuta ɗakin kwance ya ganta saman dauduma ta rufe fuskarta da hijab. Ya gaban gabanta ya durƙusa yana kallon ta ya sa hannu ya sauke hijab ɗin daga fuskarta. Bacci ya ga take yi murmushi ya ja dogon hancinta a hankali ta buɗe idanunta. ta ɗaura kan shi jin ƙamshin da ya cika hancinta. Sai yake da jallabiya ya saka mata, ya mata good morning smile ta ɗauke kai da sauri ta haɗe rai. Ya ce me yasa kika kwanta ƙasan tiles da sanyin nan. Wata tanka mishi baya miƙe ya ce lokacin sallah asuba ya yi still bata ce komai ba, ya juya ya nufi kofa A hankali ta juya tana kallon shi yare ya buɗe ƙofar ya fita ya kulle. Mikewa zaune ta yi lokaci ɗaya hawaye ya kawo idanta. Har gari ya waye Iman na zaune saman darduma tana azukar, duk da baccin da ke fuskarta. Amma sai da ta gama ta miƙe ta saman gado nan da nan bacci ya ɗauke ta ba ita ta tashi ba sai kusan ƙarfe tara. Ta fi minti goma zaune gefen gadon sannan ta ja tsaki ta miƙe ta shiga gyaran gado. Tana gamawa ta cire kayan baccin jikinta ta ɗinke ta ɗau sabon tuwil da ya siya mata jiya ta ɗaura. Sannan ta ɗau brush da makilin ta shiga bathroom. Ta yan uwa nan za mu dakata sai nan gaban insha Allah. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe bisalamu kwana lafiya